وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما معاشر المسلمين أنتم على مشارف أنتم على مشارف عام هجري جديد وتوديء عام تصرمت أيامه وذهبت لياليه قد آذن بالرحيل ليشهد لنا أو علينا بما أودعناه من أعمال عباد الله إن في مرور الأعوام لعبرة وعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهذه الأيام والليالي مراحل تقبعونها إلى الدار الآخرة فلنسأل أنفسنا ولنفتش كتاب أعمالنا كيف أملينا فإن كان خيرا حمدنا الله عز وجل وشكرناه وإن كان شرعا تبنا إلى الله واستغفرناه وإنه لحري بالمسلم أن يحاسب نفسه وعلى الأمة جميعا أن تحاسب نفسها نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فأمرك أيام وهن قلائل عباد الله لنتذكر بانقضاء العام انقضاء الأمر وبسرعة مرور الأيام قرب الموت وبتغير الأحوال زوال الدنيا واعلموا أنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتخبرن بما كنتم تعملون فجنة للمطيعين ونار جهنم للعاصين نسأل الله العافية عباد الله من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته واشتدت عليه حسراته يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فالمرء بين حالين حال حال قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وحال قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه عباد الله أصلحوا فيما بقي من عمركم فإن الأعمال بالخواتيم فبانتهاء العام يجب أن تنظر إلى نهايتك إما إلى نار وإما إلى جنة يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد نسأل الله عز وجل السلامة والعافية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا ووفقنا لكل خير وادفع عنا كل مكروه استغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله احمدوا الله على ما أنتم فيه من الفضل وحرصوا مع بداية العام الهجري الجديد على تجديد العهد والنية مع الله تبارك وتعالى واعلموا أن الدار الآخرة لا ينفع بها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومهما طالت الأعمار فإنكم مفارقون الحياة ومغادرون إلى يوم الحشر العظيم amma bado assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati da sallama ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a wannan huduba mu a yau ta yi tsokaci ne akan karewar shekara da kuma fuskantar sabuwar shekara an yi magana sabuwar shekara wani zai yi mamaki ya ce muna tsakiyar shekara a ana shekarar musulunci domin ita ce muke tafiya a kai ita ce muke rayuwa a kai ita ce Allah maɗaukakin sarki yake ɗaura mana ibadu da hukunce-hukunce a kan watanninta don haka lallai ana ban kwana ne da wannan shekara da za ta ƙare kuma ana fuskantar sabuwar shekara lallai shuɗewa na kwanaki da dararraki mu sani cewa yana tunatar da mu ne mu koma ga Allah maɗaukakin sarki a ko da yaushe muke gaba muna daɗa nisantar duniya muna kusantar lahira ne kuma waɗannan kwanaki waɗanda suka shuɗe na shekara ya kamata mu tambayi kawunan mu menene abin da muka yi a ciki menene abin da muka gabatar na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki kuma in Allah ya kai rayuwar mu zuwa baɗiɗin wane shiri muka yi ma shekara wacce take mai zuwa kowa ya duba littafinsa kowa ya duba aikinsa da ya yi wanda ya samu alkhairi to ya gode ma Allah wanda ya samu sabanin haka to lallai ya koma ya gyara ya tuba ga Allah madaukakin sarki ne mu gafararsa domin ya kyautu musulmi a koda yaushe ya dinga dubawa ya dinga waiwaya yana duba ayyukan da yayi wato a shekara sannan kuma ya zai fuskanci wato wata shekara kuma mu sani cewa wannan karewa na kwanaki da sauri da suke yi suke shudewa wasu suna ɗaukan kawai eh, lokaci ne ke tafiya amma mu sani cewa muna kusantar mutuwa ne kuma caccanjawar yanayi yana nuna mana cewa duniya wani lokacin za ta ƙare kuma kamar yadda muke kwantawa mai bacci lallai haka wata rana za mu kwanta mu mutu kamar yadda muke farkawa daga bacci haka nan wata rana za mu farka za a tashe mu kuma za a ba mu labari akan abin da muke aikatawa don haka kowa sai ya shirya domin wata rana za ka kwanta ba a tashi da kai ba ko za ka tashi ba a kwanta da kai ba don haka kar mu zamanto masu gafala masu rakkana domin kamar yadda wani bawan Allah yake gaya ma mutanensa wanda suka ɗauki duniya rayuwa ce ke cewa ya ko mutane ku sani cewa wannan rayuwar jin daɗi ne na ƙanƙanin lokaci amma lahira ita ce wato gida wanda yake wato na tabbaci don haka lallai ɗan adam ya rage halin shi guda biyu ne yana cikin yanayi guda biyu yanayi na farko abin da ya riga ya shuɗe bai san me Allah maɗaukakin sarki zai yi a ciki ba sannan kuma sauran kwanakin da zai fuskanta bai san me Allah ya hukunta a cikinsu ba saboda haka lallai mu duba mu gani cewa menene abin da muka gabatar na alkhairi tun kafin ranar da za ta zo ɗan adam ya dinga nadama yana cizon yatsa yana cewa wato dana tuna da na yi kaza ya dinga cewa ya laita ni ƙaddamtu li hayati kai cuna ina ma da na gabatar da wani abu ga rayuwata Allah maɗaukakin sarki ce fa yau ma'ibin la azabahu ahad rana ce da Allah yake azaba da babu wata azaba da ta kai tashi wala wa saqahu ahad rana ce da Allah yake dauri wanda daurin da ba wanda ya kai irin nashi dan haka lallai yan uwa musulmi mu shirya kawunan mu mu gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da ya mana kan mance da su kuma mu yi kiyayewa da kokari da dagewa wajen ƙarshen mu yayi kyawu kuma mu jaddada ko mu sabunta imanin mu da mu da Allah maɗaukakin sarki Mu sani cewa duk abin da za mu tara na ‘ya'ya ko na dukiya wannan baya amfana mutum a wajen Allah maɗaukakin sarki sai wanda ya sadu da Allah da zuciya wacce take amintacciya wacce take kubutacciya wacce take tsarkakakkiya da haka duk wani abu da za mu tara a duniya wannan ba zai amfane mu ba Allah ce wa malayan fa'umalun wala banu illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya sadu da Allah da zuciya wacce take kubutacciya daga shirka daga sabo daga laifi to lalle wannan shine wanda zai samu kyakkyawar rabo a wajen Allah madaukakin sarki da haka ba wai murna zamu yi shekara ta kare na kara shekara daya ba ina farin ciki ba a'a wannan shekarar da ta kare me a cikin ta wannan sabuwar shekara da zan shiga kuma menene abin da na shirya mata dole ne mutum ya dinga kiyayewa don ya ribaci rayuwarsa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi yanda wannan shekara ta zo ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran da muka yi a cikinta. wannan sabuwar shekara kuma da muke fuskanta alkhairai da ke cikinta, ta Allah madaukakin sarki muke roƙo ya lullube mu da su Allah madaukakin sarki ya yaye mana damuwoyin mu wannan ƙasa ta mu fitintunu da ake ciki da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da ɓarnace-ɓarnace muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mana maganin su waɗanda suka rasa dukiyoyinsu Allah maɗaukakin sarki mayar musu da abin da ya fi su alkhairi wanda suka rasa rayukansu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda kuma suke rayu, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare su amma lallai muna da buƙatar mu kintsa kanmu mu sake shiryawa domin mu san cewa tafiyar da take gaba ta fi ta baya yawa bayan da za mu ƙara iyaka irin yawan shekarun da muka yi a gaba. kan shekarun da aka yi a baya kuma mutum ma ya ƙare yau to tafiya ce ta dindindin idan rahamar Allah ya samu ya shiga cikin rahamar Allah to wannan ya gode ma Allah madaukakin sarki akan haka ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام القائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشكله بنفسه وجعل كيده في نحله وجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين